To jama'a barkan ku da da zuwa ga shirin sashen Hausa na Murya Amurka a wannan dare a kan mitoci da dama da suka hada da mita 25 da 31 da 41 da 60. Masu jima'a huliyar Nijar kuma suna iya kama mu ta tashar mu ta VOA Africa a mai kan mita 200 da zango biyar wato da digo biyar a zangon FM da kuma gidajen rediyo masu zaman kansu na amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da niya a birnin kwanni a duniyar gizo kuma a voahausa.com da sashen hausa.com. To jama'a muna fatar kuna nan kalau kamar yadda muke a nan birnin Washington DC Ali Mustapha Sokoto tare da Juma'a Ali muka dawo da shirin mu na dare kuma na karshe a wannan rana ta Asabar. Bayan mun gama baku labaran duniya za mu kawo muku shirye-shirye nan guda uku da muka saba kawo kowace Asabar a wannan lokaci wato tsintsiya da jawaban magabata da kuma wasanni a takaici a fara da labarai. Assalamu alaikum ga kuma labaran mai karantawa mai Alli. Mazauna da shugabannin wani yankin ƙasar Somalia sun ce an kashe akalla mutane shida, mutum tara kuma sun ji rauni lokacin da 'yan yakin sa kai da suke gaba da juna suka yi aron gama a ƙauyen Labi Anu da ke tsakiyar ƙasar a yau Asabar. Da sanyin safiyar yau Asabar 'yan yakin sa kan na Ar da kuma Dudubar suka fara fafata a ƙauyen da ke tazara kilomita 45 daga gabashin Dusamarib suna fafata ne akan ikon mallakar filaye. Gwamnan yankin Galgudud Muhammad Ali Lilmi ya faɗa wa sashen Somaliya na nan muryar Amurka cewa ya zuwa yanzu sun san mutane shida sun mutu kuma fiye da tara sun ji rauni. Ya ce har yanzu ana zama ɗarɗar a yankin. Tana yiwuwa kuma a samu ƙarin arangamomi gamomi domin ana shirye-shiryen fafatawa a ƙauyukan da suke kusa. Wani dattijon yankin mai suna Hassan Ali Umar ya ce da daɗe rikici akan mallakar filaye ne ta do rigimar a baya an sha fafatawa akan wannan batu. Shugaba Donald Trump na Amurka ya faɗa yau Asabar cewa tana yiwuwa cikin mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zai bayyana sunan wanda yake son ya naɗa akan mukamin shugaban hukumar binciken aikata laifuffuka ta FBI. jiya juma'a ne kuma fadar shugaban amurkan ta white house ta ci gaba da kare matakin da shugaba trump ɗin ya ɗauka na korar shugaban hukumar binciken aikata laifuffuka james coney a yayin da caccakar wannan mataki ke ta ƙara yin kamari shugaba trump ya kare matakin a sakon da ya sa a dandalin twitter yana zargin jam'iyyar democrat ta masu hamayya da laifin ƙago zarge-zargen cewa yaƙin neman zaɓensa ya haɗa baki da ƙasar rasha al'amarin da hukumar binciken aikata laifuffuka da kuma majalisar dokokin amurka suke gudanar da bincike a kai tun da farko shugaba trump ya faɗa wa gidan talabijin na nbc cewa james Coney ya tabbatar masa cewa ba a bincikensa to amma jaridar new york times da ake buga a birnin new york ta buga labarin da ya saba wa furucin shugaba trump domin mukarraban tsohon shugaban hukumar fbi din sun ce ya gwasala bukatar da trump ya yi na neman biyayya wajen cin abinci da suka yi tare. Yunkurin sata shiga harkokin injina masu kwakwalwa da suka hada hadda kafofin sadarwa na kamfanoni da cibiyoyin jama'a duk faɗin duniya da aka wa suna harin ransomware ko kuma ransomware attack da turanci ta yi ɓanna sosai domin ta sa harkokin wasu kamfanoni da matsana'antu tsayawa cik. a yayin da aka kai kimamin hari ko satar shiga ko kuma kutsawa injinan masu kwakwalwa dubu arba'in da biyar a ƙasashe saba'in da hudu harin na waya hari ne da ke auna harkokin kamfanoni da masana'antu da na jama'a har ma su buƙaci kuɗi daga hannun waɗanda wannan abin zamban ya ratsa da su wannan al'amari ya faru jiya juma'a a ingila ya ɓanna sosai a asibitocin ƙasar. masu yin wannan zamba kan yi amfani da wata dabarar da idan suka kutsa injin mai kwakwalwa guda ɗaya to sai ya bazu zuwa harkokin sauran injina masu kwakwalwa waɗanda ba su da ingantaccen tsari na kare harkokinsu waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yau asabar falasina a gabar yammacin kogin jordan da isra'ila ta mamaye suke zaben shugabannin ƙananan hukumomi da ba a yi a tseren Gaza, al'amarin da ke nuni da rarrabuwar kawuna da ke tsakanin yankunan guda biyu. Ana ɗaukar zaben a zaman zaben gwada farin jinin jam'iyyar Fatah ta shugaban Falasina Mahmud Abbas. Ƙungiyar Hamas wadda zirin Gaza ke hannunta ta ƙauracewa zaben domin ba ta tsayar da 'yan takara ba. Ƙungiyar Hamas ta ce babu abin da zaben zai haifar illa ƙara zaman tankiya tsakanin ɓangarorin biyu. tun shekara ta 2006 ne ƙungiyoyin ba su gudanar da zaben haɗin gwiwa ba lokacin da ƙungiyar hamas ta samu rinjaye a majalisar dokokin yankin al'amarin ya haddasa rikicin da ya raba kan yankuna a shekara ta 2007 hamas ta kwace ikon zirin gaza ita kuma jam'iyyar fata ta mallaki gabar yammacin kogin jota Bangarorin biyu suna zargin juna da laifin rashin gudanar da zaben a zirin gaza sojojin syria sun sami nasarar kwace sansanin mayakan sama da ke gabashin birnin aleppo daga hannun 'yan yakin sa kan kungiyar isis rundunar soja ta yi watanni tana fafata da 'yan isis to amma sai a yau asabar allah ya ba ta nasarar kwace sansanin mayakan sama na jara yawancin 'yan jihadi sun janye daga sansanin wani jami'in soja ya faɗawa kamfanin dillancin labarun faransa cewa sojojin gwamnatin Siriya za su ci gaba da dannawa yankunan da suke hannun kungiyar ta 'yan ta'adda kuma su da yankunan da suka kwace a gabashin birnin Aleppo. Tun shekara ta 2014 sansanin na jara ke hannun 'yan yakin sa kai. To labaran duniya sun zo muku daga sashen hausa murya Amurka a Washington DC. Tuma Lam. To yanzu lokaci ne da za a saurari shirinmu na tsintsiya. Tsintsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya barkanmu da warhaka, Jummai Ali daga birnin Washington DC. nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau Malam Salisu Sani Idris na kamfanin dillancin labarun Najeriya da Malam Ali Alkali mataimakin edita kuma edita mai kula da harkokin labarai na jaridar People's Daily da kuma Malam Mamun Baba Ahmed ƙwararren ɗan jarida za su dubi alfanu da kuma rashin alfanun kafofin yada labaran yanar gizo da ake cewa social media da turanci a ci gaba da tattaunawa da wakilin sashen Hausa. Hassan mai na kainaye da 'yan jaridun guda biyu da kuma zantawa da muka yi da Malam Mahmud Baba Ahmed sai a biyo mu a hankali. Hassan gare ka. Alhaji Salisu da ya kawo wannan magana na social media kai a matsayinka na ɗan jarida kana ganin daidai ne a sake dawo da maganar regulating na social media din? Ah, ko da um, abin da ya shafi freedom of speech wanda kundin tsarin mulki na ƙasa ya ba kowane ɗan ƙasa ya mura a matsayin shi na ɗan ƙasa wannan haƙƙi ne na shi, to kowanne ma yana da limitation so idan aka ɗauki wannan ma daga constitution na ƙasa wanda shi ne ya ba da shi ma dukkan wani dan kasa ya ji daɗi ya ya samu ya ji daɗin cewa a matsayin shi na dan kasa yana da daman ya fito ya yi bayani akan ra'ayin shi akan al'amuran da ke tafiya a cikin ƙasa to wannan ɗin ma da yake cikin constitution constitution ta aje mishi daidai inda zai tsaya in ya kurosin to ya shiga cikin hakkin wani da wannan dalilin ya sa ko shakka babu tunanin a ce za a regulating social media tunani ne mai kyau kuma zai taimaka wurin wanzan da zaman lafiya a ƙasa saboda already nigerian political a bayanai ne zan ce ita ainihin wato political situation na ƙasan already is tense ka gane already akwai tension a tafiyan da ake a cikin ƙasar nan ƙiyayya da gaba ta shiga tsakanin al'ummar ƙasar musamman ma matasa kuma 'yan siyasa ne suke amfani da su wajen cusa wannan irin ƙiyayya ɗin a zukatansu so in ka samu in ka ɗauki minti talatin kawai ka buɗe social media ba kar komai ka dinga observing kawai irin yanayin maganganu da ya ke tsakanin matasa ko na kudancin ƙasar nan da matasan arewacin najeriya ko akan magana addini ko akan magana siyasa sai ka ji tsoron cewa ƙasar nan ma ba ta da fito kana ganin in ba allah ya kiyaye ba wannan irin al'amari zai haifar da mummunan al'amari to wannan ya zama dole ma dukkan masoyin ƙasar nan mai son najeriya ta zauna lafiya da ci gaba ya goyi bayan a kawo wani tsari wanda zai regulating yadda za a gudanar da harkoki na social media bisa la'akari da abubuwan da ke faruwa a social media sai an nemi hanyar da za a regulate in ba haka ba yakin da zai taso daga social media sai ya fi physical woma illa a ƙasar nan to idan za ka rufe wannan shirin ba san ko za ka mana tsokaci dangane da aikin jarida kishin ƙasa da kuma taka tsantsan wani jan hankali za ka yi wa 'yan uwa abokan aiki 'yan jarida kamar yadda muka yi bayani a can farko wallahi aikin jarida ba ka iya yin sa sai in kana da sha'awarsa shine abu na farko tukuna aikin jarida yana daga cikin ayyukan da za ka ga abin da za ka koya a jami'a daban duk an karanta maka sai ka zo a aikace sai ka ga abubuwa sun sha bamban to ya zamana kai kanka kana son abu sannan to kuma kishin ƙasa mutum shi kaɗai fa baya iya ware kansa ya cusa kansa kishin ƙasa kishin ƙasa abin da ne ya shafi abubuwan da mutane gaba ɗaya suke kaga kishi gaskiya da ɗan ƙarancinsa to kishin ƙasa abu ne wanda ya shafe mu gaba ɗaya to amma abinda muke roƙon Allah in aka samu shugabanni masu inganci shugaba ɗaya zai iya canja abubuwa yanzu abin da mara salisu da zai yake faɗa harkar eh, doka yadda za a yi gyara social media ɗin abin da ya sa da aka ta majalisa aka yi ca ake ta surutu aka yi mewa suka ce bai da saboda inda a ce wanda suke majalisan dukkan su mutane ne wani kakko wanda ba a zargin su da rashin kishin ƙasar. da duk abin da suka kawo za a ga kasar suke so su yi wa jama'a za su goya musu baya amma ka ɗau da yawa daga ciki ba duka ba amma ka ɗau da yawa mafi yawa daga cikinsu wannan ana zargin sa sanda ya rike ofis kaza ya yi kaza sanda yake gwamna wuri kaza ya yi kaza sanda kaza kaza to shi sa suna kawo sun ce za su yi doka abinda duk ƙasa da matasa za a ɗauka a kuna so ku rufe mana baki ne saboda kan mu tona asirinku ku saboda baku da gaskiya to wanda a ce za an zaɓi waɗanda suke ana ganin an yaba da gaskiyarsu ba wanda suke da bunu a katararsu to da sun kawo doka abinda za a yi tunani ƙasar sukewa shi ma malam mahmud baba ahmed ga shawarar da ya baiwa 'yan jarida eto eh ai kamar yadda al'amari yake ne rashin faɗin gaskiya fa abu ne mawuyaci kuma abu ne wanda yake jawo wahala ga kowane mai aikin yada labaru kamar na ga miki da farko in ma mutum zai ma'amala da mutane in yana faɗin karya, gobe wanda zai saurare shi a aikin jarida shi fa faɗin gaskiya tamkar wankan mutane sau ɗaya akan yafa babban al'amari game da harkan jarida da koyaushe ake tsayawa ana jawo hankulan masu aikin jarida ana jan kunnuwansu don su fahimta shine su faɗi gaskiya domin ita gaskiya ita ce za ka faɗe ta kuma ta 'yantar da kai gaskiya ita ce wanda ba a sake mata suna gaskiya ita ce wacce ba ta tsufa gaskiya ita ce wanda ba a iya kawarwa idan duk kin ji ana hayaniya da wani ɗan jarida ko wani abu to ba wani abu ne fa ya tsaya kan gaskiya ne kuma ya faɗi gaskiyar da saboda haka gaskiyarsa a wajen wasu 'yan siyasa ba gaskiya ba ne. za su so su ce ɗan jarida dole sai ya bi ra'ayinsu sai ya faɗi abin da suke so ko kuma sai ya yi irin abin da suka ga ya kamata ya yi irin waɗanda su ma suke yi ko kuma irin wanda suke so saboda haka gaskiyansa a wajensu ba gaskiya ba ce kauce hanya ne kuma ƙin bin ra'ayinsa ne saboda haka bai kyauta ba sai a ɗauki karan tsana a ɗora masa domin kawai ya riga ya faɗi gaskiya dama ita gaskiya duk mai faɗanta bai da farin jini a cikin al'umma amma mai faɗan ƙarya shi ake runguma shi kuma yake da farin jini. Da kurkuku waɗansu suke horo na su ko suke wa da oda da bindiga waɗansu suke horo hani ko ko su watsa hoda. Kafara ya shayar rawa ta ƙarshen shirin kenan sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu muke gayyatar ku domin jin wani shiri na tsintsiya maɗaurin ki daya. tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma ci gaban ƙasa alhaki ne da ya rataya a wuyan kowa a huta lafiya zauna lafiya al'umma ta ta ta gaishe ku to yanzu kuma sai a ji jawabai Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar kowane makon, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Majalisar Dattawan Najeriya ta amince da kasafin kuɗin bana naira tiriliyan bakwai da ɗigo hudu. Gabanin komawa wasu ganin likita a London, shugaba Buhari ya amshi matan Chibok 82 da aka karɓo ta yarjejeniya. Ƙungiyar gwagwarmayar kwato matan BBOG ke murna. Ba farawa ce ba daidai bane ci gaba da yanayin binciken sarkin Kano bayan sulhun Kaduna. Ba wai ina son in kare sarkin Kano a'a ni mutuncin mu nake magana karewa ba abin da haɗa da shi sarkin Kano Sanusi. illai gidan ni kuma gidan ne abba ni son a taɓa gidan nan taɓa arewa ce duk ka tafi masarauta arewa ka mace arewa. Rahoto na nuna wasu daga matan Chibok ba sa kaunar dawowa gida. Jagoran jama'ar Chibok na Abuja Tambido Hozaya ya ce ba za ta sabu ba. Mu yarda mu zo ne da su ba za mu yarda mu bar su sai dai mu kawo su ko a karfi gwamnati ta karɓe su da karfi ta kawo su. Rundunar sojan Najeriya ta naɗa manja janar Tahiru a matsayin sabon kwamandan rundunar yaƙi da Boko Haram Operation Lafiya Dole. Nasura da likayen Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka fa, to yanzu za mu shiga mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sheikh Usman Abubakar Babanta na daga Kaduna da rabaran dan Juma'a adamu daga Kano. Ga Sheikh ne. Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asharfil mursalin wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina kira ga 'yan uwana mazauna wannan nahiya ta arewacin najeriya wadda a da dukkan salama da zaman lafiya da aminci da fahimtar juna da zaman tare a nan aka san shi a arewa kuma wadda muna alfahari da cewa mu mutanen arewacin najeriya alal hakika a ko'ina a duniya muke da addini idan musulunci kake yi duk inda ka tafi iyaka addinin musulunci ka je maka to mutumin arewacin najeriya in ya je maka in yana addini ba a raina masa haka kai ma wanda yake kirista idan kana addini ka je vatican daga arewacin najeriya za a san lallai kai kirista ne na kirki domin dukkanmu muna tsare addini kuma muna rike addini to addini yana daga cikin abin da ke haɗa kawunan mutane ko kuma ya sa mutane su fahimci juna to a nan sai zanto an sami saɓanin haka abin da ke sa a sami saɓanin haka shine galiban mutanen mu ko galiban mu gaba ɗaya mafi yawa mun saki ka'idojin addini domin idan ana maganan addini ne kowane addini yana da ka'idoji da shi gida ta hanyar yadda za ka yi kira da yadda za ka nemi haƙƙi da yadda za ka nemi duk abin da ka rasa to a nan ya waje gare mu mu mutanen wannan nahiya ta arewacin najeriya mu lura da irin cikas ɗin da muka samu sababin tashe-tashen hankali da masibu da kashe-kashen juna da abubuwa da suke faruwa bala'o'i wanda suke ba su da kyau mu duba irin cikas ɗin da wannan ya jawo mana na karyewan tattalin arzikin ƙasa mafi yawan masana'antu da ke ƙasar nan an ɗauke su an kai su kudancin najeriya mafi yawan ma abubuwa da ke ƙasar nan gaba ɗaya an ma daina shigo da su saboda mai don babu kwanciyar hankali a wannan area to idan tashin hankali ya ci gaba kuma muka ci gaba da yin abubuwa wadda suke ba kan ka'ida ba to alal hakika nan gaba gurguncewan al'amuranmu zai fi haka saboda haka ina kira ga 'yan uwa na mazauna wannan nahiya sawa'an musulmi ne kai ko ko a'a ba musulmi bane wanda ke bin wani addini to ina kira ga cewa mu sani cewa zaman lafiya shine aminci kuma shi ne ke kawo yalwar arziki kuma shi ne ke sanya haɓakan tattalin arzikin ƙasa. Alal hakika addinin musulunci ya zo da ƙa'idoji wato wanda suke na suna iya cewa ƙa'idojin da idan aka hana maka wani abu ga hanyar da zaka bi kuma ga hanyar da zaka yi ƙa'idojin nan sun fi da a cikin littattafai dukkan musulmi sun san su kuma ya kamata a ce an yi amfani da wannan ka'idojin kuma ba idan kana son ɗaukaka addinin musulunci don kai ɗaukaka addinin musulunci shi ma an shimfiɗa ka'idoji to wannan ka'idojin ya kamata a yi amfani da su in muka duba kamar yadda shehu usman dan fodiyo ta gama da bullahu bi ya yi kira da kuma yadda ya yi jihadi arewacin najeriya sai mu ga akwai tsari da kuma ka'idoji abin da ya sa ya nasara shine tsari da ka'idoji na addinin musulunci da ya bi amma koyaya muka bar ka'idojin kuma muka bar tsarin ko nasarar mu ba za ta dore ba muna fata al'ummar musulmi da su farka muna fata kuma al'ummar wannan yanki na arewacin najeriya mai albarka da su farka su komo cikin hankalinsu shi ma rabaran adamu ya ce zaman lafiya wani babban ginshikin ci gaba ne jama'ar najeriya assalamu alaikum musulmi da kirista gaba ɗaya ina yi mana sallama a cikin sunan yesu ina kira ga kirista da musulmi da muke a nan arewa bari mu mai da hankalinmu ga zaman lafiya domin zaman lafiya shine mafi mahimmanci idan muka duba abubuwan da suke faruwa a nan arewa abubuwa ne wanda sun kawo mana taɓarɓarewar arzikin ƙasa kuma idan muka duba addinin kansa ma muna yinsa cikin tsoro da fargaba wannan ya samo asali daga rashin zaman lafiyar da muke yi idan muna zaune lafiya za mu iya bauta Allah ta kowace hanya da muka ga ya dace mu yi kuma arzikin ƙasarmu musamman a arewa za mu ga ci gaba idan muka duba kamar a nan kano inda muke za mu ga akwai kamfanoni da yawa waɗanda an rufe su idan wata ƙungiya ko wani mutum yana da damuwa game da wani ko ga gwamnati abu mafi sauki bari a zauna a daidaita a fahimci juna duk abin da arziki bai kawo ba to rashin sama ba zai kawo mana ba da haka kira na da kirsa da musulmi 'yan Najeriya, arewacin Najeriya, bari mu haɗa kai. Mu da zancen bambance-bambancen addini, harshe, kabila. Mu da zancen bambance-bambance na ko ɓangare. Domin Allah da imu ya san za mu zama haka. Har yadda ni in zama kirsa, a kirsa ma in zama rawar. Da yadda Allah ne haka ta faru. A cikin danginmu da 'yan uwanmu akwai waɗanda Allah ya yadda su zama limamai, su zama na ibai da sauransu to don haka ba mu fi Allah iko ba bari mu bar wa Allah abin da ya fi ƙarfinmu mu inganta arewacinmu mu kuma inganta kamfanoninmu mu inganta addininmu mu yadda cewa Allah ɗaya ne kuma ya san da mu shi ne kuma ya biya mana bukata matasa musamman matasan da suke yin wasu abubuwa me wasu na sakamakon rashin aikin yi bari a kira da hukuma wannan abin ya rataya a kanta waɗansu suna kawo tashin hankali domin ba su da aikin mutum yana fama da aikinsa ina shi ina tashin hankali saboda haka shugabanninmu na ƙasa musamman gwamnoninmu na arewa da ciyamunmu sarakunanmu da kuma masu unguwanni daga sai bari ku sani Allah ya ɗora muku nawaya kuma a kan nawayan nan ta lura da mutane Allah zai tambaye mu a addinance a gwamnatance da wannan takaitaccen jawabi nake cewa assalamu alaikum ubangiji ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa tamu najeriya da arewacin najeriya to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin adashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To kuna jin waɗannan shirye-shirye suna zo muku daga sashen Hausa murya Amurka ne a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu je da ta kaya a filayen wasanni a shirin da murtala zai kawo mana na wasanni a takaice. yan najeriya da dama sun bayyana fargaba akan rashin jin sunayen zaratan 'yan wasan kasar da ke taka leda a turai a jerin sunayen 'yan wasan kasar da za su je sansanin atisaye a kasar faransa mai horar da 'yan wasan kasar ghana turo ya bayyana sunayen 'yan wasa 25 da za su tafi atisayen domin shirye-shiryen tunkarar wasannin neman gurbi to amma ba zaratan 'yan wasa kamar michael obi da victor moses da brown edeye da odion igalo da kal ikeme da kuma ogenyi onazi to sai dai jami'an kungiyar ta super eagles sun yi bayanin cewa sunayen da aka bayyana na 'yan wasan da za su tafi sansanin ne kawai yayin da nan gaba kaɗan za a fitar da sunayen 'yan wasan da za su fafata wasannin na neman gurbi da za su hada da sunayen zaratan 'yan wasan a kasar ingila an tabbatar da kungiyar chelsea a matsayin zakarun gasar premier ta bana bayan da a daren jiya juma'a ta doke west da ci ɗaya da nema wannan ne karo na biyar da chelsea din take lashe gasar ta premier yayin da mai horar da 'yan wasan antonio conte ya kasance koci ɗan kasar italiya na hudu da ya lashe gasar ta premier bayan carlo ancelotti da roberto mancini da kuma claudio ranieri to sai dai har yanzu chelsea din tana da sauran wasanni biyu na gasar da za ta buga inda kuma za a hannunta mata kofin gasar bayan buga wasanta na karshe da sundalan a ranar 21 ga wannan watan har yanzu a gasar ta premier manchester city ta haye zuwa matakin ta uku a tebur bayan da a yau ta doke leicester city da ci biyu da ɗaya city din ta haye saman liverpool ne a fafutukar karewa cikin kungiyoyi hudu na saman tebur tare da tazarar maki biyu da kuma wasanni biyu da suka rage wa kowacensu su mai horar da 'yan wasan manchester united jose mourinho ya ce kungiyar kan iya shiga sahun 'yan koma baya muddin bata yi nasara akan ajax ba a wasan karshe ta gasar europa league a ranar 24 ga watan nan na mayu mourinho ya ce ya yi aiki tukuru domin kimtsa 'yan wasan kungiyar lamarin da ya ba su damar doki leicester city inda suka lashe gasar community shield ta bana murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria Tuma da karfe biyar saura minti uku na lasariya na Washington DC yanzu ga labaran matakaici. Mazauna da shugabannin wani yankin ƙasar Somalia sun ce an kashe akalla mutane shida mutane tara kuma sun ji rauni lokacin da 'yan yakin sa kai da suke gaba da juna suka yi arangama gama a ƙauyen labi ano da ke tsakiyar ƙasar a yau asabar da sanyin safiyar yau asabar 'yan yakin sa kan na ir da kuma dudubal suka fara fafata a ƙauyen da ke tazara kilomita 45 daga gabashin dusamarnib suna fafata ne akan ikon mallakar filaye shugaba donald trump na amurka ya faɗa yau asabar cewa tana yiwuwa cikin mako mai zuwa idan allah ya kanmu zai bayyana sunan wanda yake son ya naɗa a kan mukamin shugaban hukumar binciken aikata laifuffuka ta fbi a jiya juma'a ne kuma fadar shugaban ta white house ta ci gaba da kare matakin da shugaba trump din ya dauka na korar shugaban hukumar binciken aikata laifuffuka james coney a yayin da cacakar wannan matakin ke ƙara yin kamari yunkurin satar shiga harkokin injina masu kwakwalwa da suka hada da kafofin sadarwa na kamfanoni da cibiyoyin jama'a duk faɗin duniya da aka laƙawa suna harin ransomware ko kuma ransomware attack da turanci ta yi ɓanna sosai domin ta sa harkokin wasu kamfanoni da masana'antu tsayawa cik a ingila ma ta sa harkokin asibitocin ƙasar wato tsayawa masu waɗannan zamba kan yi amfani da wata dabara idan suka kutsa injin mai ƙwaƙwalwar ta yadda idan suka kutsa daya to sai ya basu zuwa sauran injina. to jama'a abin da ya sauka na a wannan lokaci kamar da na ce wannan shine shirin na ƙarshe a yau sai gobe da safe da Allah ya kama da karfe shida na safiyar gobe din muna fata da mu agogon Najeriya da Nijar kamar da ta da kenan to karfe biyar agogon gane yanzu kama da duk kowa da kowa sashen Hausa mura Amurka Aliyu sabbatin ya huta lafiya.